Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Idan yau ka fara shigowa, kada ka manta ka yi subscribe sannan kuma ka danna mana alamar garrawa domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shirye da zarar mun ɗora. Jama'a kamar yadda kuke gani wannan jaruma Momi Gombe ita ce jaruma wadda ta ɗau mu na shekarar 2021. Sannan kuma ita ce jaruma a wannan lokaci da tafi kowace jaruma suna da masoya da faran-faran da mutane. Sannan ma ana tunanin tun da aka kafa, tun da jarumai mata suka fara fitowa a cikin masana'antar nan ta Kannywood, ba a taɓa samun jaruma mai kirki, mai son mutane irin Momi Gombe ba. alkairan dai Momi Gombe idan za a bincika suna da yawa. Kaɗan daga ciki wannan jaruma yaranta da wanda ba yaranta ba da wanda ta fi duk tana ɗaukar su tamkar ita ba abin da za ta yi ba tare da shawarar wanda yake ƙarƙashinta ba sannan momi gombe ba ta nuna fifiko irin nuna wai ta fi su saboda ɗaukakar da Allah ya mata. Sannan kuma duk wanda ta san ya fi a wannan masana'anta tana girmama shi. Domin da yawa mu mun gani, ni na gani. Ta gaida mutane daban daban, ta tsugunna duk wanda ta san ya fi sai ta tsugunna ta gaishe shi. Musamman mutanen da suke jan girmansu a cikin wannan masana'anta ta Kannywood. Ita dai Momi Gombe haifaffiyar garin Gombe ce. Sannan kuma dalilinmu na yin wannan shiri akan Momi Gombe muna so mu gaya muku ne. Ita ce jarumar da ta yi, ta ɗaukan ko in ce ta ɗau awat na shekarar 2021 wadda ba a taɓa samun mace kamar ta ta yi fomin a masana'antar Kannywood ba. Sannan kuma alamu suna nuna babu wata jaruma da ta ɗago a wannan shekara da muke ciki ballantana ta zo ta danna tenuwar wannan jaruma Momi Gombe wato 2022 shekara ta 2022. To idan Allah ya kawo ta ma ita Momi ta ce ba za ta yi adawa ba kowa lokacinsa yake ci domin ita ma kafin ita an yi da yawa kuma sun shuɗe sannan ita don me ba za ta shuɗe ba. kada ka manta ka yi subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa mun gode